kuma a irin samarin da nake so ta gayyato mu ba na son wani jami'in gwamnati sai in ya kai wani labar babba kar ki kawo min barista don ba komai a kansa sai tension ɗin kotu kar ki kawo min likita domin ba zai zo ya nemi na kanshi warin hydrogen a gida ba kina ji na kar ki ɗauko min ɗan tuwaris kwata-kwata ribar tasa ta fi dubu ashirin ba me za mu ci duk lokacin da ya tafi kwatano jari ya ƙasa akwai matsala Allah ya bada